rahoton asusun tallafa wa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF dai ya nuna da cewa cikin har-haren 'yan bindiga a makarantu guda 25 a Najeriya, jihar Kaduna ita ce ke kan gaba. Tuni ma masu nazari kan harkokin tsaro irin su Manjo Yashin ritaya ke ganin matsayin gwamnatin jihar Kaduna kan 'yan bindiga. na da alaka ta kai tsaye da irin hauhawar harharan 'yan bindiga da aka dinga samu a makarantu. Su dai a bangaren arewa maso gabas sun faro ne da niyyar sun kwashe 'yan makaranta za su ginda gwamnati sharuɗa da niyyar sai an biya musu bukatunsu na ta'addanci kafin su sako su wanda daga ƙarshe ya sa wa'yansu 'yan makarantar sai asarar su aka yi a hannun wa'yannan 'yan bindiga. To da ya hauro nan zuwa arewa ta yamma musamman jihar Kaduna ya faɗo ne a hannun masu yin garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa kuma suna samun biyan bukatu. ana fata da abin ya sauki sai zamanto irin ikirarin da shi gwamnan jihar Kaduna ya yi ba za a yi sulhu da su ba kuma ba za a rika ba su kuɗin fansa ba har ta kai ga ana barazana ga iyayen yara cewa an suka ba da kuɗaɗen fansa su ma za a hukunta su to wannan ya da waɗannan 'yan bindiga suka azazzala a jihar Kaduna sai ta zama kamar nan ne cibiyar su suna so su nuna wa gwamnati to za su ci gaba da abin da bai ma tsammani ba kuma ba zai iya da su ba to wannan shine ya kai ga halin da jihar Kaduna ta samu kanta har ta zama zuga duniya gaba ɗaya ana magana akai makarantu a jihar Kaduna dai sai da suka kwashe lokaci mai tsawo a rufe cikin wannan shekara da muke ciki, kuma matsalar tsaro da hare-haren 'yan bindiga a makarantun ce ta sa aka rufe su. kamar dai yadda kwamishinan ilimi a wancan lokaci dafta shehu usman muhammad makarfi ya nunar jami'an tsaro da suke aikin kwatar mana yan uwanmu da 'ya'yanmu da ke daji hannun a waɗanda ke garkuwa da mutane sun ba mu shawaran kan buɗe makarantunmu yanzu saboda tsara lafiyar ɗalibanmu da ke cikin makarantu makarantun nan kuma ko na gwamnati ne ko zaman kansu na jiha ne ko na gwamnati tarayya waɗanda suke sa uniform ne ko wanda ba sa sa uniform har sai wani lokaci muka samu kyakkyawan bayani daga jami'an tsaro suka ba mu shawarar buɗe makaranta zan buɗe makaranta don ci gaba da karatu har yanzu dai ɗalibai da iyayen yara da dama na cike da fargaba na yanayin tsaro da kuma abin da ka iya faruwa a makarantu in ji shugaban ƙungiyar iyayen yara ta ƙasa wato pta alhaji haruna ɗanjuma gaskiyar magana wannan musifa da ta fuskanci makarantunmu sakamakon kwashe mana ya'ya da yan bindiga suke yi ya sa ya'yan sun firgita kwarai da gaske iyaye ma suna cikin firgici har zuwa zancen da ake ciki yanzu don har yanzu akwai da yawa daga cikin makarantun kwana da iyaye ba su bari yayan sun kuma makarantu ba sannan kuma ya jawo kuma baya wajen neman gurbi don yan wasu samu zuwa makarantun kwana abin ya ja baya sosai da yawa daga cikin iyaye sun gwamnace su sa yayan su makarantun kwana makarantun kwanan ma ba wai na cikin karkara ba sai cikin garuruwa to a takaice dai ya ja mana kuma baya kwarai da gaske. Matsayin gwamnatin jihar Kaduna kan 'yan bindiga dai sananne ne na cewa babu sulhu tsakani. Kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i na nuna wa duniya cewa jami'an tsaro fa suna kokari. Mu da yake muna samun security report mun san irin tsare-tsare na ta'addanci wanda kokarin jami'an tsaro domin sun san za a yi wannan abu su je su hana amma shi dan adam abin da ya lalace ne ko abin da bai masa kyau bane yake tunawa amma akwai abubuwa da yawa wanda da bajin jami'an tsaro suna tashi tsaye suna ayyukan da ya kamata ba da abin ya wuce haka tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro bane kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa maganar matsalar tsaro dai na cikin manyan batutuwan da suka kawo koma baya musamman ma da arewacin Najeriya cikin wannan shekara da muke ciki sai dai kuma gwamnonin yankin na da ra'ayin cewa suna iyaka ƙoƙari domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.